'yan kwanaki da kisan gilla da mayakan Boko Haram suka yi wa kwamandan sojoji kanar ɗahiru bako a wani yunkuri mai kama da irin na ɗaukar fansa. Sojojin Najeriya na can na ta yin mikiya a sansanonin 'yan ta'addan Boko Haram. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ya min ƙarin bayani. Wato rundunar Operation Lafiya Dole ta samu nasarar kakashe waɗansu kwamandoji na 'yan Boko Haram da 'yan ISWAP a garin Malam Faturi da kuma tsibiran da ke wajen lake chad an samu wato fatattakan waɗannan kwamandoji da kakashi waɗansu daga cikinsu ne a wuraren da suka hada da tumbin gini da tumbin kayamu da tumbin kaza da tumbin fulani da sauransu dai na wajen ɓangaren kuka loka gamanta jihar borno haka zalika kuma a wannan farmaki da aka kai an kashe waɗansu daga cikin komandodin su 'yan boko haram da abu wanda suka hada da kamar wato abu usman alhaji shatima da madu mainok da abubakar gana abu sumayya da amir ta'am da kuma amir quraish wato wannan gagarumin nasarar da aka samu abu ne wanda za a ci gaba da gaggauta yin shi saboda a samu a kawo ƙarshen wannan maharan nan na Boko Haram da Iswa. A cewar Major General Junairu Sani Bindawa da ke zama tsohon babban komanda a rundunar yaƙi da Boko Haram wannan yaƙi akwai buƙatar a yi shi a ƙare. Ya kamata a ƙara azama su kuma waɗannan kwamandoji tun da ba a canza su ba su ƙara neman dubaru da kuma su ƙara azama su ma a yi wannan yaƙi a gama. saboda kullum in aka ce za a ja yakin nan fa rayuka ne na bayan Allah ke salwanta saboda haka ina ganin lokaci yayi da wallahi dole da gwamnati da kuma su kwamandoji na rundunoni da na sama da na ƙasa ɗin a ƙara azama ƙara rage bambancin wani abu tsakanin su a yi wannan yaƙi a yi ta ya ƙari. Shi kuwa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso na mai cewa akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka. Muna yaba sojoji hukumar sojojin Najeriya da cewar ta nuna mana ashe dama tana da damar ta yi. To saboda haka yanzu abin da muke kira ga shi eh, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ga 'yan manuniya ta nuna idan zai ɗauki mataki akan yin garan bawul a abin da ya shafi hukumomin tsaro kamar yadda jama'a ƙasa suka daɗe suna magana to ya kamata ya yi. Idan jan kunne zai yi to a yi jan kunne a bada wani lokaci wanda yake ƙayyadajje zai tabbatar mana da cewar gwamnati gwamnatin Muhammadu Buhari ta damu da rayukan 'yan Najeriya da ake salwantarwa. Hassan mai Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.